Et pour mes ennemis, on détaille la mort pour venir nos vies. from Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Asabar 18 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. Amurka yanzu haka tana da waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 miliyan uku da dubu ɗari shida daga cikin adadin masu cutar miliyan goma sha hudu da dubu ɗari ɗaya faɗin duniya. Duk da haka shugaba Donald Trump ya ce baya tunanin saka dokar tilasta takunkumin rufe baki da hanci. shugabannin kasashen kungiyar tarayyar turai ta eu na kokarin cimma yarjejeniya a brussels a yau asabar a rana ta biyu ta taron da suke yi akan muhimman al'amura da suka hada da tsarin farfado da tattalin arziki bayan coronavirus dan takarar shugaban kasar amurka na jam'iyyar democrat joe biden ya ce yana samun bayanan sirri ana kuma faɗa masa cewa rasha na ci gaba da yin kutse da katsalandan a zaben amurka mai zuwa Tokanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta ƙara yawan shekarun da aka ƙayyade ma ɗan najeriya mai neman aikin gwamnati za kuma a ji cewa manyan ƙungiyoyin kwadagon najeriya nlc da ulc sun haɗe bayan sun shafi shekaru wajen biyar suna jayayya sannan kuma za a ji wani rahoto kan makomar karatun allo a najeriya kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Amurka a yanzu tana da waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 miliyan uku da dubu ɗari shida daga cikin adadin masu cutar miliyan goma sha hudu da dubu ɗari ɗaya faɗin duniya. Brazil ce ta biyu da miliyan biyu yayin da India take ta uku da mutane miliyan ɗaya da suka kamu da cutar a cewar ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins. fiye da sababbin kamuwa da cutar dubu saba'in ne aka samu a amurka a jiya juma'a kamar yadda binciken jaridar new york times ya bayyana a jiya juma'a hukumar lafiya ta duniya who ta bayyana cewa an sami kusan mutane rubu'in miliyan sababbin kamuwa da cutar a rana daya a fadin duniya duk da yake amurka ce ke kan gaba da yawan masu kamuwa da cutar ta covid-19 shugaba donald trump ya ce baya tunanin saka dokar tilasta takunkumin rufe baki da hanci inda a wata tattaunawa ganawa a wata tashar talabijin ta fox news a ranar lahadi ya ce yana buƙatar jama'a su sami walwala don haka bai yi amana da tilasta saka takunkumin ba miliyoyin yaran amurka a jiya juma'a sun fahimci cewa ba za su koma makarantu ba saboda annobar ta coronavirus gwamnan jihar california gavin newsom ya bayyana tsauraran matakan sake bude makarantu a jiharsa ta yadda akasarin gundumomin jihar ba za su iya budewa ba yayin da birnin chicago ya ba da sanarwar cewa dalibai za su koma makarantu domin karatu na ido da ido na kwanaki biyu kacal a mako jami'ai a texas kuma sun ce makarantu za su yi koyarwa ne ta yanar gizo kaɗai har tsawon makonni takwas na farkon shekarar karatu Dubun dubatar jama'a ne suka fantsama a titunan birnin Khabarovsk na kasar Rasha a yau Asabar domin yin zanga-zanga akan kama gwamnan yankin bisa tuhumar hannu a kisan jama'a da dama a shekarun 2004 da 2005. kafafen yada labaran kasar sun ce kimanin mutane dubu zuwa dubu ne suka shiga zanga-zangar a birnin mai tazarar kilomita 6,100 a gabashin moscow an gudanar da zanga-zangar ta yakin jinin kama sergei furga a kowace rana ta makon nan a birnin mai yawan jama'a dubu ɗari biyar da casa'in masu zanga-zangar da dama na ganin kama gwamnan na da nasaba da siyasa suna kuma saka ayar tambaya ne na me yasa masu bincike suka yi tsaiko har sai yanzu wajen tuhumar shugaban furgal gwamnan da ke da farin jini na jam'iyyar liberal democratic party ya musanta zarge-zargen da ake masa an kama shi ne makonni biyu da suka gabata aka kuma wuce da shi zuwa moscow inda aka ba da umarnin tsare shi a gidan yari na tsawon watanni biyu kwamitin binciken rasha yana zarginsa da hannu a kisan 'yan kasuwa da dama kafin shigarsa a sha'anin siyasa an zaɓe forgal a matsayin gwamna a shekara ta 2018 kuma samun nasarar da ya yi a bazata ta kasance tamkar wani kalubale ga manufofin shugaban kasar vladimir putin da kuma jam'iyyarsa. shugabannin kasashen kungiyar tarayyar turai ta eu suna kokarin cimma yarjejeniya a brussels a yau asabar a rana ta biyu ta taron da suke yi ido da ido na farko a cikin tsawon watanni akan muhimman al'amura biyu da suka hada da tsarin farfado da tattalin arziki bayan annobar coronavirus da kuma kasafin kudin shekara na dala amurka tiriliyan biyu to sai dai kawuna na kara ɗaukar zafi musamman akan samar da kuɗaɗe na ta da kuma ɗaya daga annobar coronavirus tattaunawar taron ajiya juma'a da ta kai har a cikin dare ta ƙara saka damuwa akan adadin kuɗaɗen da za a kashe domin farfaɗo da tattalin arziki da kuma sharuɗin rarraba kuɗaɗen shugabannin kungiyar ta eu sun ba da shawarar samar da kuɗi dala amurka biliyan 857 na tada komadar tattalin arziki da za a bayar da sashen su a matsayin bashi da kuma tallafi ga kasashen da suka fi tsananin bukata samar da kuɗaɗen kari ne akan kasafin kuɗi na dala triliyan ɗaya da shugabannin suke fafutukar ganin an amince da shi sa'ad cutar covid-19 ta daki nahiyar turai a karon farko tare da haddasa mummunan sakamako kimanin mutane 135 ne suka mutu sakamakon cutar ta covid-19 a kasashen da ke karkashin kungiyar ta eu an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda ganin yadda a lokuta da dama ba a samun aikin yi da wuri bayan an kammala karatun jami'a ya sa majalisar dattawan kasar ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta ƙara yawan shekarun da aka ƙayyade ma ɗan najeriya mai neman aikin yi Shamsi Hamza gare ki. Bukatar hakan na kunshe ne cikin kudirin da ɗan majalisar dattawa da ke wakiltar jihar Sokoto ta gabas sanata Ibrahim Gobir ya gabatar inda ya nemi a sake yin nazari akan yadda hukumomin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu suke kayyade shekaru na ɗaukar ma'aikata wanda hakan ke sa da dama daga cikin waɗanda suke da takardun kammala karatu ba sa samun guraben aiki. Ba abin da muka yi shi kudirin nan ya nuna cewa ita federal government ta sa abin da ma'aikatar kwadago ta zauna da yi tunani ta ba ga wani shahara amma wannan wannan da kazan abin nan nan na yanzu limit na a ce mutum talatin ko talatin da takwas zuwa talatin ta ba zai wa. sakamakon karuwar rashin ayyukan yi a najeriya da yawa daga cikin matasa da suka kammala karatun digirin su kuma suka shafe shekaru da dama suna neman aiki wanda hakan ke janyo koma baya a ci gaban rayuwarsu wani sa'in wasu kan shiga aikata miyagun ayyuka da ke hura wutar sha'anin tsaro a kasar kamar yadda sanata ibrahim gobir ke cewa da wannan yana iya jawo matsala na mutum ya zama criminal ko wani agogo ba daidai ba ne abubuwan da ake cewa sai mutum ya zo yana nema aiki sai a ce mishi ya eh, shekaru ne sun wuce mm. sannan mutum ya je university ya kare da shekara ashirin da biyar sannan ya zo ya sake wasu shekara goma yana nema aiki bai samu ba amma sai a zo da ya Wazo zo ya ga aiki yana kokarin ya kama sai a ce a ah, kai wannan ɗayan shekarun ka sun wuce to laifin ka ne ko laifin gwamnati ba ba ne saboda haka mu abin da muka gani shine a kara ɗaga wannan shekarun ko kuma zaman to an buɗe kowane shekara gare ka kaje ka samu aiki a baka. dakta Abdulhakim Garba na kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna ya ce ana rasa ƙwararru da za su iya wa ƙasa gudumawa sabili da shekarunsu ya zarce yadda doka ta tanadar. Tsakani da Allah farko dai ƙwararrun ma'aikata so da yawa sai sun dandaɗe a aiki suna yi sannan za su samu wannan experience ɗin saboda su dawo kuma su ba da gudunmuwarsu to kafin ka samu experience in ka bar jami'a ko ka bar polytechnic dole ne dai ka je ka je kai wasu shekaru kafin ka iya zuwa sai kuma aka wayi gari kana son ka dawo gwamnati sai a zo a ce kuma a shekarun ka ya wuce wannan abin so kwararru ba za a iya samun su ba. sai dai a nashi bangaren farfesa shehu abdullahi zuru kana masanin shari'a a najeriya cewa yi abu ne mai kamar wuya wajen aiwatar da wannan kuduri duba da yadda ake sakaci da dokoki a kasar. dokokinmu ba su yi kwari ba akan tanade-tanade na hakokin jama'a to amma idan muka yi la'akari gaba ɗaya shin wannan makiran ya cancanta a wannan lokacin da ake ciki ni na mai ra'ayin da cewa ba wani tasirin yin irin wannan kiran ko kuma gabatar da wannan kudurin domin kamar yadda kika faɗa ba kowane ma'aikacin ko kuma ba kowane bangare na aikin gwamnati ne yake bukata shi ba a duk inda ka tafi a kasashen duniya akwai bangarori na musamman waɗanda za ka iske ana musu tanadin haka ko da lokacin ritaya barin aikin gwamnatin ka yayi idan har ana da bukatar ka ci gaba domin ka ci gaba da bada gudunmuwa ta musamman ba ma irin taimaka ma ƙanana waɗanda yanzu suke farawa za ka ga gwamnati ta umarce ka da cewa da Allah ka ka janye kudurin naka na yin ritaya wanda ma a ƙasa irin tamu da ake kara zube ban yi tsammanin wannan kudurin ya cancanta ba ko kuma zai yi wani tasiri ba a ƙasar abin jira dai a gani shine kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ganin shugaban majalisar Ahmad Lawal ya yi na'am da wannan kudari kana ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta umarci ma'aikatar kwadago da nagartar aiki da ta kafa kwamitin da zai sake yin nazari akan tsarin kayyade shekarun daukar aiki cikin gaggawa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Murtala Faru Sanyina da ci gaban labaran duniya. Dan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrats Joe Biden ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana samun bayanan sirri. haka kuma ana faɗa masa cewa rasha na ci gaba da yin kutse da katsalanda a zaben amurka na watan nuwamba mai zuwa biden ya faɗa wa manema labarai a wajen wani taron kaddamar da gidauniyar tallafawa yakin neman zaɓensa cewa china ma tana yin wasu abubuwa da aka tsara domin mu yanke kauna akan sakamakon zaɓen na shekara ta 2020 ya yi gargaɗin cewa muddin rasha ta ci gaba da yin katsalandan a zaɓen to ko idan ya yi nasarar lashe zaɓe lalle zai ɗauki mataki akan shugaba donald trump na jam'iyyar republican ba a tabbatar da takamaiman lokacin da biden ya so samun waɗannan bayanan sirrin ba wanda ba bako al'amari ba ne ga 'yan takarar shugaban ƙasa ɓangaren yakin neman zaben sa ba su yi saurin amsawa ga buƙatar yin sharhi akan lamarin ba tsohon mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin barack obama ya ceceki trump akan rahotannin da ke cewa baya karanta bayanansa na binciken sirri hukumomin leken asirin amurka da dama sun gano cewa rasha ta taimakawa trump a zaben shekara ta 2016 lamarin da kasar ta rasha ta musanta wanda kuma trump ya bayyana a zaman zuƙi ta malle babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a samar da tsarin cuɗanyar al'umma a faɗin duniya domin samar da dama ta bai ɗaya ga kowa a wani jawabi da ya yi a yau asabar a wajen taron bikin ranar haihuwar marigayi dan gwagwarmayar kawar da mulkin wariyar launin fata nelson mandela antonio guterres ya ce samar da tsarin na bada dama ta bai daya zai baiwa matasa damar kyakkyawar rayuwa ta mutunci ya baiwa mata dama iri ɗaya da maza ya kuma ba da kariya ga marasa lafiya da masu ƙaramin ƙarfi da kuma kowane irin nau'i na 'yan tsirarun jama'a a jawabinsa a wajen taron na bikin cika shekaru 200 da biyu da haihuwar tsohon shugaban ƙasar na afirka ta kudu guterres ya ce jama'a na buƙatar tsarin zamantakewa da na tattalin arziki da zai yi aiki akan kowa ya kuma baiwa kowa damar faɗar albarkacin bakinsa a cikin manufofi da kuma tsare-tsaren tafiyar da rayuwa rayuwar jama'a ya gabatar da jawabin nasa ne ta na'urar bidiyo daga new york sakamakon annobar coronavirus kasar afirka ta kudu tana da waɗanda suka kamu da cutar fiye da 325 jawabin nasa ya mai da hankali ne akan magance rashin raba daidai a cikin al'umma a duniya wanda ya ce annobar ma ta ƙara uzura shi shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a samar da sauyi domin magance matsalar ta rashin raba daidai. A gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya inda manyan kungiyoyin kwadagon kasar NLC da ULC suka sake haɗewa bayan sun shafe shekaru biyar suna jayayya da juna al'amarin da wasu ke ganin ya taka rawa wajen kasa kare muradun ma'aikatan da ƙungiyoyin suka yi madina dauda gare ki bayan an kwashi shekaru biyar da rarrabuwar kawuna kungiyar kwadago ta najeriya nlc da united labour congress wato ulc sun kuduri aniyar kawo ƙarshen rashin jituwarsu domin su yi aiki tare a matsayin cibiyar ma'aikata ɗaya Comrade Nasir Kabir yanzu shine mataimakin sakatare na ƙasa a ƙarƙashin haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadagon. An mai da ma'aikata ba komai ba ba a ma kula da su saboda ana ganin ƙungiyoyin kamar a raba suke. Duk da dai lokacin da ake ma rabuwa duk fafutuka muna haɗa kanmu ne gaba ɗaya a fita wannan fafutuka to sai muka gane cewa karshen ta su ma'aikatan nan su aka bari a cikin duhu to mafi a'ala shine a dawo a zauna a ga mai idaci zaman da aka yi aka ga cewa babu yadda za a ƙungiyar kwadago in kansu na rabe za su ma iya faɗa a ma'aikata in kin lura yanzu kai maganan karin albashin nan ai mu kungiyoyin kwadago ta LC mun fita lokacin mun ce mu ba mu yarda da wannan tsari da gwamnati za ta yi ba saboda mu cewa muka yi mafi kankanta albashi dubu talatin gwamnati ta nuna cewa a ita adjustment za ta yi to a ƙarshe dai kun ga dai duk 'yan najeriya sun ga abin da ya kasance to ganin haka mu lokacin sai muka fice daga cikin wannan taro muka ce babu hannunmu don ba za mu yarda da wannan ba duk da irin wa'in abubuwan kin ga inda kungiyoyin nan dama kansu a haɗe ne gaba ɗaya to zama za a yi dole a ce abu ɗayan nan shi za a zauna a kai a yanzu comrade Ayuba Wabba shine shugaban kungiyar kwadago ta kasa Sannan tsohon shugaban kungiyar ULC, Comrade Joe Ajayero, shine mataimakin shugaban NLC ta kasa kungiyoyin kwadagon sun kasu kashi biyu ne bayan zaben nlc a shekara 2015 wani abu da shugabar gidan talabijin mai zaman kansa ta tozali barista mai maimuna abubakar ta ce dama siyasa ce ta shiga tsakanin shugabannin a wannan haɗi ni dai ana ganin ci gaba ne kuma ci gaba ne ga duk ma'aikaci wato a ƙasa ta najeriya yanzu kin ga ba kaman da ba yanzu za su iya magana da murya ɗaya dama aka ce wai dumo da meriya dama abin da ya raba kansu dama ba komai bane siyasa ne ya raba kansu amma yanzu tunda sun dawo sun haɗu ni na ganin shine duk wani ɗan siyasa da ke cikin wannan kungiya yanzu ya kamata ya matsa ya bar su su samu su yi aiki su yi ci gaba da gwagwarmaya da kuma magana kan murya daya domin ci gaban ma'aikatan ƙasa. sanarwar haɗin gwiwar da waba da ajero suka sanya wa hannu yana ɗauke da taken haɗin kan 'yan uwanmu ba zai taɓa karyewa ba wanda yake nufin an yi sulhu kuma an fahimci juna. Sallato, Africa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina. To a yayin da fannin ilimi gaba ɗaya a Najeriya ke cikin wani hali, an shiga tunanin makomar tsarin ilimin allo da kuma yadda ya kamata a inganta shi. Halima Abdulra'uf gare ki. Samun ingantaccen ilimi a Najeriya abu ne da ke ci gaba da sanya shako a zukatan al'umman kasar duba da halin ko in kula da ake danganta gwamnatoci a matakai daban-daban da nunawa ga makarantun gwamnati da akasarin yaran masu karamin karfi ke zuwa domin samun ilimi. A yayin da ake ci gaba da neman mafita ga yadda za a sake buɗe makarantun boko ba tare da sanya ɗaliban kasar cikin hatsari ba sakamakon ci gaba da yaduwa da annobar Corona Virus a kasar da ma duniya baki ɗaya. Ko menene makomar karatun al Bello baya ga haramta barace-barace da wasu gwamnonin Arewa suka yi a baya. Ga gwamna mai malabuni na jihar Yobe da tsokaci akan karatun na allo. Na farko ilimi na allo kamar yadda ya ɗauki hankalin mutane akan makoman karatun allo wanda wasu ke danganta shi da bara. Mu dai a sanin mu ga kafin zuwan tura mulkin mallaka sun zo sun tarar da ilimin allo wanda shi ya ba su samu mutanen arewa arewacin najeriya a jahilce ba ya ma amfanar da su wajen yadda za su mulki yankin arewa shi yasa aksari uh, wanda suka yi karatun boko na uh, farko uh, suna zuwa makarantar boko kuma suna zuwa na allo a gwame to amma yanzu tsari da muke so mu fitar ya yi karatun allo yana iya rubutu yana iya karatu wani kuma zai iya kiransa jahili don dai kawai bai je boko ba to wannan ba daidai ba ne dole ne a dubi yadda su ma za su amfana daga gwamnati kuma a tsara yadda ilimin zai tafi da zamanin. A wani bangare kuwa shugaban kungiyar gwamnonin Arewa kuma gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya bayyana cewa. Ai dama jihohi kowane jiya bisa ga dokar Najeriya an ce ya kamata kowane yaro yana da yanci ya je makaranta. Dole ne ka kai makarantar zamani. Saboda haka ko kana so ka mishi eh, hada da almajirin shi ai ba wai sai ka hana shi makarantar zamani ba amma banda bara. Kowane jiha Zata za ta nemi dabara da za a nemi a shigar da su domin gobe su zama mutane masu amfani. Shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa na Stura Ashir Sharif ya yi karin bayani akan makomar karatun allo a Najeriya. Wannan abu da suka yi cewar suna so su zauna su canja daftarin gudanarwa na ita makarantar allo idan da za su yi haka abu ne mai kyau saboda an yi irin wannan a wasu ƙasashe da dama inda suka juya makarantun allo irin yadda namu suke na gargajiya suka mai da su madarasa kuma ana ba su ilimi na boko kenan idan har da gaske suke za su iya yi abu ne wanda in aka ɗebo su malaman addinin malaman makarantun Allah wanda aka san su a ɗebo su a ɗebo malaman su ilimi na boko da sannan a ɗauko mutane wanda suka san al'umma suka zauna suke zauna cikin al'umma suke kamar misali masarautan gargajiya da sauransu a zauna a tsara a tsara jadawali na yadda za a gudanar da wannan al'amari kuma su tsaya su yadda su ɗauki kuɗaɗen da ya kamata su su kashe din su yi da abu ne mai alheri. Masana a fannin karatun allo dai na ci gaba da kokawa kan yanayin tafiya da tsarin almajiranci a kasar inda suka bukaci gwamnati ta ba da gudunmawa wajen farfado da tsohon tsarin karatun allo da aka sani kafin zuwan turawan mulkin mallaka tare da bawa duk wanda ya karanci ilimin arabiya fifiko a wajen ba da aiki kamar sauran takwarorinsu na boko. Abin jira a gani shine yadda gwamnonin arewa za su aiwatar da tsarin haɗa karatun allo da na boko kamar yadda suka yi alkawari. alkawari. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Halima. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci ashirin da kuma ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta a Africa akan mita ɗari da 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da kuwa daidai wannan lokacin. makon da ya gabata shirin adawo lafiya ya faro hira da shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasa shiyar jihar ogun ko komanda ahmed umar wanda ya fara mana bayani masu gamsarwa akan yadda hukumar sa ke shan gwagwarmaya da direbobi akan hanya sai dai yau za mu dakatar da hirar mu garzaya jihar filato mu doki wani rahoto da wakilinmu zainab babaji ta aiko mana wacce ta ce tuni majalisar dokokin jihar filato ta ce za ta sanya dokoki masu tsauri da za su hana manyan motoci shiga cikin garin jos da rana to koya batun yake ga dai zainab babaji da karin bayani matakin ya biyo bayan haɗura da ke aukuwa ne a cikin garin Jos, inda a cikin 'yan kwanakin nan manyan motoci suka yi ajalin rayuka da dama akan babbar hanyar da ta ratsa cikin birnin Jos. Kakakin majalisar dokokin jihar Plateau, Abok Ayuba Izam, ya ce suna bakin ciki da salwantar rayuka da hatsarin manyan motoci ke haddasawa a cikin gari, amma nan ba da jimawa ba doka za ta fara aiki. Muna da bil da yana nan ya riga wuce second reading yanzu yana public hearing ne in ka public hearing basu fasin nasu za su dinga shiga daga karfe takwas na dare zuwa karfe shida na safe sai kuma wanda suna faki na hanya cikin bildin rosati da dio za su tattare su su je duk wanda ya fakin da bai fakin ba daidai ba za su kama kasu ci tara ba taron ba wai sun muna son mu musgura ma wani ba sai dai don mu gyara a state namu ne ta yi mana kyau duka. kakakin majalisar dokokin jihar plateau kenan abok ayuba izam madam lucy kura ta tsallake rijiya da baya inda ta sha da kyar da karaya kashi biyu a kafa guda da babban rauni ne a hannunta na dama. Ina cikin keke kenan sai na ji kan na babban mota sai kawai na ji mota ya buga mu sai na fadi a wurin kuma na karya kafa na samu gurjewa na hannu. Akwai wanda yana zuwa wurin ke kyan ma shi ma an dauke shi kama kaya asibiti shi ma ya rasa ran shi. Alhassan ɗanta ta NNPC Depo a Jos. ya ce rashin bin doka da masu motoci ke yi na zama sanadin hatsari a cikin gari. Cikin gari ma bai dace ba, kira da ko open body ko tanka ya zo cikin gari har ya yi ba, bai dace ba. Ya kamata an ware masa hanyoyin su na bayan gari sun dauko kaya su wuce su kai inda za su kai. Kai wanda ka sa doka ka tsaya kan dokan, ka ga lalle dokan na ya ga ya tabbata. To duk wanda kuma ya rasa doka ya. mata hukunci yadda ya kamata. Madam Beyit Manyam da ke bin hanyar cikin garin Jos ta ce karfafa dokokin hanya da ke cikin kundin tsarin mulkin kasa zai takaita yawan aukuwar haɗura. Muna sane da cewa wayansu jihohi a nan Najeriya majalisar su suka zauna suka yi doka suka ce duk wannan motocin nan ba za su shiga gari ba sai da daddare kuma suka shiga ma ba cikin gari ke shiga ba suna da inda suke tsayawa doka ne kawai ake bukata a ga cewa wannan matsalar an sha kansa. Mai magana da yawun hukumar kiyaye hadura ta ƙasa a nan jihar Plateau Mr. Andrew Bala ya ce hukumar na iya ƙoƙarinta wajen takaita yawaitar hadura a hanyoyin jihar Plateau. da direbobi sun tashi daga ne da kuma ba wai an samu ana duba motsa ya kamata ba shi yasa yanzu fara magana da su masu manyan motoci na muna nuna maka cewa yawancin tuki da ya kamata su ke lura sai ga mutane suna kasuwa a bisa su hanyar nan kuma ke wutan da kai mu muna iya mun cewa a gefen titina ba wurin yin kasuwa ba ne an ji su shawara da muna bayar a hadduran nan Allah ya da zai zama abu ne na baya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. da Zainab Babaji da wannan rahoto. a mako mai zuwa kowa za mu ci gaba da kawo muku hira da shugaban hukumar kiyaye hasara ta kasa shiyar jihar ogun ko kwamanda ahmad umar inda za mu tashi daga wannan batu waton hanyar motoci daga arewaci da kudanci yawa eh, mahaɗa ta zama mahaɗa eh, to kaga mutane masu zuwa da irin aƙidu daban-daban da matsaloli daban-daban wani kila ya taso da maiduguri zai je legas ta nan zai bi da sauransu so kaga irin ilan mota ta yi a ɗan kai matsalolin da kila ya ɗaya nufin yana ta a bari ya lallaba da ya isa legas ya gyara so mutane da za zo da matsaloli iri daban-daban saboda hakan nan ne dai a takaice an kafi samun matsala sannan bayan wannan kuma ana ta gyare gyaran hanyar nan inda aka sa diversion saboda su construction company masu gina masu yin hanyar su sa diversion ga inda za a bi to mutane a dan yi hakuri a bi a hankali wurin da an ka ce a bi aka sa wannan diversion din sai aka ga an ki ana ta gogoriyu zai samu a wuce to wannan yana kawo turmutsitsi har yanzu ana samun hanya ta zo ta cushe to yana ba mu matsaloli sosai wajen gudanar da aikin mu wani lokaci ma saboda ruwan sama da ake yi inda aka dan gugurje saboda gyaran hanyar sai ga ja waɗansu motoci su zo kilin talalabiya ta kwashe su sun zo sun faɗi ko kuma wani kila ya zo da gudu da sauransu sai ya zo ya rafke so wannan dai su ne suke dan bawa matsaloli mai yawanci a wannan jihar da lasa a biyo mu a cikin shirinmu na sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta haɗo mana rahoto da bakon namu ko kwamanda Ahmad Umar shugaban hukumar Road Safety ta ƙasa shiyar jihar Ogun da wakilin mu Hassan Umar Tambawal da ya tattauna da shi da daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita wani sautin shirin. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. takaice Amurka a yanzu tana da waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 miliyan uku da dubu ɗari shida daga cikin adadin masu cutar miliyan goma sha hudu da dubu ɗari ɗaya a faɗin duniya. Brazil ce ta biyu da miliyan biyu yayin da India take ta uku da mutane miliyan ɗaya da suka kamu da cutar a cewar ƙididdigar jami'ar Johns Hopkins. To sai duk da yake Amurka ce ke kan gaba da yawan masu kamuwa da cutar ta COVID-19 shugaba Donald Trump ya ce baya tunanin saka dokar tilasta saka takunkumin rufe baki da hanci dubun dubatar jama'a ne suka fantsama a titunan birnin kabarok na kasar rasha a yau asabar domin yin zanga-zanga akan kama gwamnan yankin bisa tuhumar da hannu a kisan jama'a da dama a shekarun 2004 da 2005 kafafen yada labaran kasar sun ce kimanin mutane 15,000 zuwa 50,000 ne suka shiga zanga-zangar a birnin mai tazarar kilomita 6,100 gabashin moscow shugabannin kasashen kungiyar tarayyar turai ta eu suna kokarin cimma yarjejeniya a brussels a yau asabar a rana ta biyu ta taron da suke yi ido da ido na farko a cikin tsawon watanni a kan muhimman al'amura biyu da suka hada da tsarin farfado da tattalin arziki bayan annobar coronavirus da kuma kasafin kudin shekara na dala amurka tiriliyan biyu to masu sauraro da haka muka kawo muku karshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin ya koba da umarni haili hailu da injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam.